أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwana musulmi kamar yadda muka saba muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci tare da lahiya ya ba mu kuma samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa ne wanda muke karantar da kawunan mu aƙida kyakkyawa ta addinin musulunci muka ce wannan aƙida ce take ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka masu kyawo mu samu rabo mai kyau mai yawa da albarka a wannan duniya ɗin sannan kuma mu samu tsira abinda shine babban gurin da kuma Allah subhanahu wata'ala yake so da mu abinda Allah yake nihi da halittar mu shine daman mu samu samun rabo da samun yarda shi tun a wannan duniya ɗin Don ya bamu aljanna shi a lahira insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu daga cikin bayan shi wanda za su dace da wannan alfarma ɗin bi haƙi Muhammadin wa alihi tahirin a cikin wannan darussa wanda muka kawo muna so a yau mu kawo dalilai kamar yadda muka ce na hankali waɗanda suke nuna cewa lallai Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa kusan ma a ce wajibi ne aiko annabawa dalili na hankali kamar da muka ce shi ne dalili wanda suke ce ma wai daga wajen addini shi daga wajen addini yake shigowa saboda shi yana sanya ba da hujja ne har ma ga waɗanda ba musulmi ba amma waɗanda ke musulmi su daman suna gamsuwa ko da ka zo musu da dalili na naƙali wato na ayoyi da Ruwayoyi. su ba dole ba sai ka kawo musu dalili na hankali amma waɗanda ba su yi imani da Allah ba dole lalle ana buƙatar a zo masa da dalili na hankali saboda haka ne ma kusan imamiyya ta samu wani fifiko na cewa tana gami haƙin kowa lokacin da take kawo dalili tana gami haƙin har ma wanda shi ba musulmi ba ne saboda haka daga cikin dalilan da ake kawowa masu sauƙi na farko wanda za mu iya kawowa a nan shi ne dalilin da ake cewa ɗan uwana shin ibada Allah da ya halicci mutane yana son a yi mashi ibada ko ba ya so duk ba muna son nuna Allah nan mai son wani abu ne ko ba ya so a da ya halicci bayi nashi shin Allah yana son ya ya ga wannan bayan sun samu shari'a ko ba ya so ko so yake ga san halaka da ya halarci wuta da aljanna ina ya hiso su shiga aljanna ya hiso ko aljanna ya hiso su samu saboda nan ne gidan da ya dace da rahamashi ana cewa ba dan ma da ya riga ya yi alkawali ba da ya ba shaidan damar ya zo yawa ayyukan shi a cikin mutane ba da lalle duk mutanen da ya halitta zai iya ɗauka sa cikin aljanna rahama shi ce komai nashi ne amma saboda wasu abubuwa da suka faru cikin tarihi yasa dole nan wurin Allah zai bar duk wanda ya aikin kwarai shine zai iya shiga aljanna wanda ya aikin banza kuma shi ne zai iya shiga cikin wuta saboda haka a nan wurin mun sani mun tabbata Allah yana son mu da mu yi ibada shi ma shi yasa ma yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to anan wurin bayan Allah ya nuna mu cewa dole yana sa a yi mashi ibada me cancanta da ibada dole ne yana buƙatar hankali yana nuna cewa dole Allah ya aiko waɗanda za su shirye da mu zuwa ga wannan hanya ɗin ta ibada dole ne wannan wannan kaɗan daga cikin dalilin na hankali yanzu akwai wani dalili wanda suke ce ma wai ƙa'ida ta tausayi ƙa'ida ta tausayi mi take nuna ita wa ƙa'idai ƙa'idatul lutuf wai ta wannan ƙa'ida tana nunawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya kasance yana son abota mishi ko wannan wani dalili ne sabo ya kasance yana son ya aza mutane bisa kan turba daidai sirat ɗin nan nashi mustaqim saboda haka nan duk wani abu wanda zai sa mutum ya kai ga wannan hanyar wajibi ne ga Allah saboda tausan shi ga bayan shi shi suke ce mai ƙa'ida ta tausai saboda tausai ga bayan shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala zai zamo mai shiryar da mutane zuwa ga wannan hanyar duk wani abu mai kyau zai shirye da mutum zuwa cewa abu ne mai kyau duk wani abu wanda bai da kyau zai kuma kokarin cewa wannan abun bai da kyau amma ta wace hanya dole sai da aiko annabawa shi yasa ma anan suna cewa ƙa'idar bayaninta da larauci suna cewa kullu ma yuqarribul abda ila ta'ati wa yub'iduhu anil ma'siyati فهو واجب على alallah dukkan abinda zai zai kusantar da bawa zuwa ga biyayya da duk abinda zai nisantar da bawa daga saba ma Allah wannan abin wajibi ne ga Allah subhanahu wata'ala yi ma bawa bayanin shi wajibi ne akan Allah kai kusan ma an ka lura wannan yana daga cikin rahamar daman da Allah ya ce shi ya rubuta a kan kanshi wajibi ne ya rahama to saboda haka nake cewa annabawa ba ƙaran baiwa ba ce da kyauta Allah subhanahu ta’ala ya aiko mu da ita kai ga wani dalili kuma na hankali wanda yana buƙatar shi hida kamar guda uku suna cewa kowa ya sani Allah subhanahu ta’ala ya yi mu ne ba haka nan kara zubi ba yana son mu kai ga kyakkyawan zaɓi wanda zai ba mu kamala wanda za mu kai ga kamala mu zama wani abu Allah bai san ya ga ya halicci mutum tun yana ba kowa ba kuma ya zama ba kowa ko kuma ya ƙara ya zama asfal safilin a'a yana son ya ga muntahi a ala illiyin sama har iya tahiya sama wajen samun daraja amma kar mu zama mun yi ƙasa iya zubewa ƙasa saboda haka nan kenan Allah yana son ya ga mun kai kamala kullun kana samun ci gaba kullun ya ga bawa yana samun ci gaba cikin karatun shi ne cikin al'amuran shi ne kasuwancin shi ne cikin mine ne ya ga dai kana samun ci gaba musamman cikin janibin ibada da kusanci zuwa gare shi wannan shi ne kusan daman babban abin da Allah subhanahu wata'ala yake so da mu saboda haka nan kenan babu wanda ba zai sallama cewa Allah yana nihin mu kai ga zaɓin samun kamala da ya halice mu don mu zaɓi kamala ne wannan mun tabbata da shi sannan na biyu bayan mun yara da wannan Allah yana son mu zaɓi kamala to sai mu sani cewa ayyukan da suke kai ga mutum ga kamala kuma dole su zamanto ayyuka na ƙwarai zaɓin ayyuka masu kyawu wanda za su kai mu ga kamala wannan wani abu ne shi ma wanda yake musallam babu wanda zai gardama da shi saboda ba yiwuwa ka kai ga samun ci gaba kuma alhali baka zaɓi ayyuka masu kyawu ba wanda za su kai ka gaba shi yasa mafi yawa wasu rashin ba zaɓi ayyuka masu kyawu ba sai ka gani kullum suna yin ƙasa kullum rayuwarsu tana lalacewa kullum rayuwarsu dan farewa take tana yin ƙasa suna lalacewa har su kai ma dabba ta hi su ma kamar yadda ake cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna wasu bayi har ma gara da dabbobi da su saboda halin ya lalace to a nan wurin wannan ita ma muƙaddima ta biyu shinhiɗa ta biyu ita ma mun yarda ita sai shinhiɗa ta uku kowa ya sani hankalin mutum da duk ganewa ta mutum ba su isa wannan abubuwa guda biyu hankalin mutum da ihsasi na mutum wurin gane abubuwa ba su iya nuna mishi ainihin ayyuka na kwarai. abubuwan nan guda biyu ba su iya nuna mishi saboda haka sai ya gama da wannan saƙo wanda Allah subhanahu wata'ala yake aikowa saƙo ne wanda zai gama da annabawa ya turo musu su ya nemi wuri mai kyau shi yasa ake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yayi sanin ina ne yake aiko da saƙon shi to sai ya zabi wuri mai kyau sai ya aiko da wannan saƙo din sai su isar da su saƙo zuwa ga bayan shi wannan a taƙaice kenan yanzu bayan mun gane wannan ta yi mutum ya tambaya ya ce ina ganin gafar ta malam data in mun koma shekara dubu da ɗari hudu al'umma sun zanki bukatar zuwan annabawa sun zanki bukatar zuwan manzanni wanda za su shiryar da su su gwada musu hanya ta ƙwarai amma yanzu ha mun ci gaba muna da ilimi komi na tahiya da kyawu muna gane abubuwa da daban-daban bai bukatar annabawa ko ba mu buƙatar alƙur'ani yanzu kamar yadda mutanen da suka ƙaurace ma alƙur'ani suna ganin su sun samu ci gaba suna ganin aji alƙur'ani a yanzu har shi sun ɗauki matakai da dama na wulaƙanta alƙur'ani su ƙona shi su keta shi ba abin da ba za su yi ba wa iyadu billah tir da irin wannan ayyuka da suke yi mu sani cewa wannan shubaha da wannan tambayoyi nasu za mu ba da amsa a kan shi inda za su gane cewa yanzu su suna ganin an samu cigaba amma wane cigaba ne aka samu wanda zai iya nuna maka ainihin wadata ta ɗan adam wadata wannan ta ɗan adam wadda gane ta kana jin wani abu ne wata kalma ce mai sauƙi amma wajen fasararta malamai sun samu matsala da daban-daban yanzu mutum ba zai iya nuna mani ba duk da shirye-shiryen shi da tsare-tsaren shi na shekaru na cewa duniya za ta iya zama kaza za ta iya zama kaza amma har yau bai iya gane wani lokaci ne duniya za ta kawo ƙarshe wani lokaci ne wani abu zai iya faruwa abin da yana da alaka? nawa aka zo ake gaya mu cewa nan shekara dubu biyu wani abu zai faru tashin kiyama zai faru ko duniya me ya faru a zo a ƙara wani shekaru a ce dubu da kaza suka zo suka yi ta shekarun suna zo suna wucewa ba abin da ke faruwa wanda yake nuna cewa mutum ya yi kaɗan ya gane haƙiƙanin wadata har ta gobarar lahira na'am kana iya ɗan ganewa bakin haddinka a wannan duniya ɗin ne wadata ɗan adam mi zai iya samu saboda yawan bincike da samun wasu ayyuka da na'urori da ake kirkirawa da sauransu kana iya kaiwa ga wata wadata shi yasa yanzu idan ka haɗa malaman tunani saboda dama su ne ake ganin masu iya ba mutane tsira malaman tunani yan falsafa in ka ɗauki mutum biyu na falsafa ka ce kana son ya gaya maka miye mako maka nan gaba nan za ka samu wannan ya gaya wani tunanin shi daban wannan ya gaya wani tunanin shi daban me yasa ba su iya tafaki cikin wuri guda saboda tunanin ɗan adam ne naƙas ne mai rauni ne amma tunanin Allah zai baka labarin miye lahira take ciki da mala'ikun da ke da ke nan wannan suna jiran mu da shari'ar da za a fara ko kuma lahira akwai wuta da aljanna suwaye za su samu wannan labarin sai annabawa dole ne mu dawo mu gurfana gaban annabawa mu durƙusa musu mu gaida su kan irin ƙoƙarin da da suka yi har Allah ya zaɓe su ya aiko musu da saƙo saƙon nan kuma mai muhimmanci su gaya mu abin da ke cikin lahira ba kawai duniya ba duniya kana iya da ka san wani abu ko ita din ma baka sani ba saboda har yanzu wata wadata da cin nasara ɗan adam bai kai ya gane ta ba kuma duk Allah yana nuna mishi cewa shi ɗan adam ne shi ba wai Allah bane shi Allah shi kaɗai ya isa ya gane hakikanin abin da zai zo nan gaba wannan darasi ɗin zan zai dakata a nan wurin sai kuma darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin